السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا نواني قوة السماء شاهد منا شاهدوا قوة ذو القعدة بجرم منزل يا رب ya dace da riko watan yau da biya biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci masjid na aliyu bin abi talib da ke babban dodo cikin garin zariya jihar ta kaduna a ƙasar mu ta najeriya allah ta'ala ka tsare mu da lafiya da zama lafiya ci gaba da kamatunmu na tauhidi cikin littafin afuwan na fikihu cikin littafin risala babu jami'a Sala. muna magana akan inda aka yi mana sauƙi, ko dai mu haɗa sallah ko kuma mu mai da sallah mai raka'a hudu biyu malam ya ce wal muhuma alaihi shine da mutum na hamsin da bakwai a littafin wanda aka sumar da shi shawa'an fa'iyayi ko farfa'iya ko wani hadari Allah ya kame mu baki daya la yaqdi ma kharaja waqtuhu fi ijma'ihi idan har wannan sumar matasa ta ɗauki lokaci har lokacin sallar da ta waje ba a kansa lokacin ta ya fita to ba zai biya wannan sallar ba domin yana cikin waɗanda ba su cikin hayyacinsu ba su san inda suke ba a rayuwa sai ya shiga kamar wanda ya masa hankalin sani amma da ya raka ko ya ne sai sauran lokacin da za a yi wannan sallar ko ya rama dole ya yi wannan sallah misali a zuhun ne da la'asar sai lalurar ta kama shi ba ta sake shi ba sai gab da rana za ta fada idan har zai iya salloli maka'a biyar ya waje ba ya yi a zuhud da la'asa idan sallolin ƙasa da biyar ne daga hudu zuwa ɗaya to la'asar kawai ta waje ba a kansa ya Allah ka kare mu ka ba mu lafiya isassa tare da imani da aiki na dare shi ne ya ce wa ya tsari ma a fara amma lokacin da ya wata ke yau to duk tattalar da ya nufi lokacinta da kuma yi wata can sa a kasuwa cikin asallar zai kalli maka a ɗaya kafin lokaci ya fita ko ya zama wajibi dole ya biya wannan sallar da zai sami maka'a ɗaya a cikinta yadda na yi misali inda zai samu tsalloli masu lokaci ɗaya amma kuma zai iya biya duka ɗaya zai yi ta cikakkiya ɗaya zai yi maka'a ɗaya ne to sai ya biya shi ne na ce in zai samu maka'a biyar rana ta fada a sallan azuhud da la'asar kuma maka'a hudu rana ta abin nan ya fito a sallan magarib da isha'i sai eh, magaruba a uku zai sami isha'i raka'a ɗaya kafin fitowar Ta ga sun waje ba kenan amma ƙasa da hudu sai dai ya yi isha'i kawai ko ya yi la'asar kawai hakanan za ka auna lokacin fitowa rana game da sallar asubahi matukan zai sami raka'a ɗaya to sallan asubahi ta zama wajibi a kansa wa kazalika alha'idu haka nan matar da take al'ada jini ya ɗauke kace ce ta tuhuru wanda tsarki ya zo mata a iza baqiya minan nahar idan akwai sauran rana ba da zuhuriha akwai ba da bayan ta yi wankan tsarki akwai sauran lokaci da zai tawani ba tare da ta yi wani jinkiri ba za ta iya samun hamsu raka'atin za ta iya samun raka'o'i biyar domin a irin wannan lokacin dole ne ka yi abin da yake wajibi ne kawai a tsarkinta da kama tsallaka idan ta yi wankan tsarki sai ta ga za ta samu haka a biyar to zuhun zuhur wa tsallon sallan zuhun da la'asar wajibi ne a kanta domin lokacinsu bai fita ba an mata sauƙi ne ga waɗanda tana al'ada lokacinsu ya fita. Da in kana albaƙi minan laili arba a mata'atin, don kuma rutun asuba ta yi tsarki kafin fitowar alfijar, sai ya zan lokacin da ake da shi za ta iya sallatar masa'o'i hudu. bayan ta yi wankan tsarki sallatul magariba wal isha'a ita sallan magariba da isha'i uku ta yi shi na madrid sauran ɗayan ya shiga cikin na isha'i cikin rahamar Allah ta'ala da ya mana sauran ukun da aka yi bayan fitowar alfijir ɗayancan yarin jaye su za a ce ta yi tsalla a lokaci-lokaci bai fita ba wannan kuma fadalan Allah ne ya sa ɗaya ku Allah ta tsaka ta kana min an-nahar aw min al-layl aqalla min zalika tsallacin as akhira idan rana ne ya rage zai fada sadaka ɗan abin da ya saura ko alfijir ɗan abin da ya saura kaɗan ne bai wuce ta yi sallah maka a guda ba kila a min zalika wato bai kai wancan adadi na hudu ko biyar ba saboda haka ya iya zama uku ya iya zama biyu ya iya zama ɗaya to a irin wannan lokaci tsallatil akhira sai ta sallaci ta ƙarshen kaga kenan irin faduwar rana ne sai ta sallaci la'asar idan fitowar alfijin ne sai ta sallaci isha'i wa in hadat in kuma al'ada ya zo mata lihabar takdir da wannan misalin da muka yi ma'ana sauran raka'a biyar rana ta fada sai al'adanta ya zo to kuka haɓu suna ganin ta yi al'ada a lokacin ne lokacin a da lokacin la'asar ko kuma raka a hudu rana ta afuwan alfijin ya fito alhannun kuma ba ta yi isha'i da magaruba ba to ga inda ya ɗauke ne za ta yi su duka to yanzu kuma ya zo ne a lokacin da bai wuce ta yi a hudu ba wanda za ta iya yin magaruba da isha'i inda ya ɗauke ne ta yi tsarki to shi ma shi ne malam ya ce idan ta haida ga wannan takadirin shine wannan bayanin da muka yi yanzu minan nahari na wa mana a aqal ko ƙasa ila mata'atin har zuwa mata'a ɗaya aw li salati mata'atin ko kuma mata'o'i uku minan laili cikin dare ila mata'atin zuwa ga mata'a ɗaya qadati salatil ula faqat sai ta farkon kawai wato abinda yake cewa da mace tana al'ada sai sakaci ba ta yi a zuhur ba la'asar ta yi ba ta yi la'asar ba tana ta shauni duk da haramun ne mai haka ta muku salati ne shi kenan sai ya zan bai wuce a yi raka'a biyar ba sai rana za ta fata kuma nan take sai al'adanta ya zo an fahimta shi ne yake cewa to a irin wannan lokaci ba za ta biya sallar ba saboda ta mace waɗannan lokuta cikin al'ada amma in yi zan ƙasa da haka ne mu ɗauki azuhud da la'asar ɗin a hudu ya rage rana ta faɗa shi ke nan sai ce ta biya na ƙarshen kenan azuhud ta faɗi an fahimci maganar la'asar fa inda yake akwai raka'a hudu za ta biya na ƙarshen haka ya ce ko in hada da ta lam ta ƙari ma hadatti fatihi sai a ce wancan a zuhur sakaci yayi kai lokacin ta ya fita Kana da ikon da ta yi an fahimta dan haka za ta biya a zuhur shi ko la'asar dama raka'a hudu ne ko uku ko biyu ko ɗaya lokacin ya wuce a ya rage to ya riski lokacin al'ada ya zo ta ce to ba sakaci ta yi ba ko da dai sakacin ta yi amma ba za ta biya ba kenan me yake nuna maka idan mace tana lafiya lau tana sallah sai ta yi jinkiri ba ta yi sallar ba kan magaru ba na ta fada ba ta yi azuhar ba ba ta yi la'asar ba ta yi yunkura za ta je ta je tsarki sai al'ada ya zo to shi kenan al'adanta ya zo a lokacin magaruba ne don haka tana da daman da za ta yi a zuhur ta yi la'asar amma ta ba ta yi ba to ana bin ta bashi ko kwana nawa ta yi tana al'ada da ta gama al'ada ta yi tsarki sai ta tsoma biyan waɗancan biyu sallolin da suka kucce mata sannan ta zo in wannan ya zo na yanzu ta yi haka ma abin da ya shafi magaruba da isha'i idan har akwai lokacin da za ke salloli hudu sai al'adanta ya zo ana ɗauka al'adanta ya zo a lokacin sallah ne da za ta iya yi sai a ce ba biya a a sallah haka a uku ne ya rage ya ce to al'adanta ya zo a lokacin da za ta iya yin isha'i banda mazanuba, don haka ta yi sakaci mazanuba ya fita za ta biya isha'i idan kuma ce sakaci alfijir ya fito to za ta biya magariba da isha'i aka asubahi in ya rage a ɗaya za ta iya samu sai al'adanta ya zo sai a ce to al'ada ya zo lokacin sallah babu hamuwa a'a bacci ta shahara ana as-salatu khairu min an-nawmi amma bata tashi ba ita ta akafa ta ce mu khairun min as-salati to a irin wannan yanayi za ta biya saboda kai sakaci rana ta fito shine yace qadati salatal ula faqat واختلف في حيدها لأربع ركعات من الليل وقيل مثل ذلك وقيل إنها هذا في وقتهما فلا تقضيهما فأوجن إشاء مالا يشي akwai ƙara ma juna ilimi da malamai suka yi shi ne wakfilifa malamai sun ƙara ma junansu ilimi fi haidiha li'arba'i raka'atin min al-layli a lokacin da hailanta yazo kuma raka'a hudu na hudu za ta iya yi al-fitr ya fito ba ta kuma yi magarubar da ba wakila mislu zalika wasu malaman suka ce hukuncin ka wancan hukunci kai na azuhur da la'asa ma'ana za ta yi ne za ta yi menene la arba'i mata atin min al-layli ko aka ce ba za ta biya ko ɗaya ba wasila wasu haka ne la arba'i mata atin wakila mislu zalika wakila innaha hadat fi waqtihima fala hima. wato wasu suna ganin za ta biya ɗaya wasu suka ce ai da a lokacinsu ne tun da na farko uku ne na ƙarke hudu to za ta yi uku ta zo ta samu ɗaya kuma mun ba da ƙa'idan in aka samu ɗaya a lokaci to an samu sallah a lokaci na zaruri kuma ba mai haida ba kawai ko bacci kai ko ɗimuwa kai ka manta in dai ka sami a ɗaya a kowace sallah kafin lokacin da ya fita ana ɗaukan kayi a kan lokaci amma na mai lalura kuma sallah a garuri sai wanda lalura dole ta kama shi ba san zuciya ba wanda san zuciya ya sa yake sallah in wannan lokaci to babban mai zunubi ne sosai sosai ba ɗan kaɗan ba zunubi mun ambata ba da daɗewa ba cewa su ne Allah ya ce fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahuna bani jihan jahannama ta tabbata ga masu sallah waɗanda suke sakaci da sallarsu malamai sun yi bayani laisun lazina yadda mutunar salata wa innama humul lazina yu'akhiruna ha an auqatiha ba waɗanda suka daina sallan ne ake musu alkawalin azaban jahannama ba cikin kuma fadaman wailun a'a waɗanda ke jinkirta ta ne sai sanda suke so suke yi kuma Allah ya ce sanda yake so ake yi inna salata kanat alal na kitaban makota wani wai tsarin barci kawai shi wai tashi kullum da asuba sai rana da ai kaga an yi hasara sai da aka kawo shi duniya domin sa ya ki tsarewa wa ma khalaqtil jinna wal insa illa liya'budun da Allah mu dada dagewa Allah ka taimake mu wa man ayqana bil wudu'i wa shakka fil hadathi ibtada al wudu'a kana zaune ka san kayi alwala ka tabbatar da kayi alwala da za a yi magariba to amma kafin ayi isha'i Ka shakka fil hadasi sai kuma kana kokantan alwalarka ta kare ko tana nan oho kana talalibe kana talalibe baka kai ga matsaya wadda take tabbatacciya yanke na cewa alolarka na nan ko alwalarka ba ta nan ba malam yace to Kirka da alwudu sai ka hau tudun mun tsira ka sake alwala kawai yawwa tana iya yiwuwa ta lalace ta da shi kenan daga kwana ciki ba in ma tana nan ai ma sunna ne ko ba ta lalace ba ka sake da ta zama nurin ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa muke alola kuma shi ko bacci yake ta namu ainihi wala ya namu kalbu idan ne ke rufewa amma zuciyar tana fadake haka Allah ya yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka koyi bacci ba dole sai ya sake halola ba domin yana sanin me yake sallallahu alaihi wa sallam daga cikin mu'jizar sake ne wa man zakara fi wudu'ihi shay'a to kai kuma kayi alola sai ka tuna wani abu da ka baka yi ba a lolar ka ya za ka yi malam ya ce min ma huwa faridatin minhu kuma abinda ka tuna abu ne wanda yake famali a alola menene famali a alola hmm? tambaya na yi ba wanke fuska wanke hannaye zuwa idan hannu ko wuyan hannu na? a zuwa wuyan hannu ɗayan baka faɗi haka ba shi hannu a musulunci bakin nan ne eh, shi ya sa da Allah ya ce a wanke hannu sai ce wa aidiyakum illal marafiki an gane ko hannu bakin nan ne hannu wannan sandar ba hannu ba ne an fahimta wannan tsuntsuyen hannu kenan hausa yana ce mashi tsuntsiyan hannu ta ko koko ba ka yi ce mashi ba ko ga hannu ga tsuntsiyan shi kuma don to anan ma bari mu taɓa wani abu wanda kila ba za a rasa wanda ke wannan imuwa ba in ka zo alwala ka kan so ma wanke hannu so nawa sau uku ko idan ka zo kuma wanke hannu sai ina rage somawa ta yasu wani yana takaman ya wanke nan so uku idan ya zo wanke hannu bai damu da ya wanke tun daga kan yatsunsa ba to wannan in yi haka bai yi alola ba saboda ai kun ji dai abin da ayat ta ce wanke hannayenku zuwa nan gwiwan hannu shine ilal marafiqi idan ka wanko kana takaman ka wanke uku da banko da ka zo kawai sai ka kama wankewa ba kama damu da nan saman ba ha ba ka wanke kuma farali ne in ka bar shi a lular bata kaga da wanke hannu shafan kai wanke sawaye ko yawwa sai su alfawar mutum da kuma su ciccuɗawa shi ne dalku? to kaga sai ka manta ba kai shafan kai ba misali don ya ci sauƙin mantawa fiye da wanke hannu amma za ka iya mantawa da wanke hannu ko kuma ka manta ba ka wanke sawu ba ko ka wanke ɗaya ba ka wanke ɗaya ba kana ga kamar ka wanke hagun lokacin da ka wanke dama ashe harkar rayuwa ya sa ta yi imuwa ya san yanzu rayuwar ba kowa ne yake cikin hayyacin shi ba ko in kai kana cikin hayyacinka ka goge Allah gani da Allah akwai waɗanda ba fa suna cikin cikakken hayyacinsu ba ne ko ba haka ba ne domin daga lokacin da mutum ya waye gari an kwana ba a ci ba iyali suna yunwa yunwa an tashi ba a yin karyawa an fita da yunwan jiya da na yau ai kaga wannan ya yi alola kafa ɗaya yi ba abin mamaki bane shi hmm? wani matsalan shi ya ji haka ma wallahi a wannan rayuwar da muke ciki haka ka gode Allah idan Allah ya rufa maka asiri kada ka raina hmm, ka yi godiya ga Allah sai ya ƙara maka la'in na la'azidannakum to shi ne yake ma huwa faridatun minhu kamanta ka tsallake wani abu wanda farali ne a alola sannan ka tuna daga baya Ka in na bil qurbi idan ta zaran ba nisa da tunawanka da alolar taka a'ada zalika wa ma yalihi sai ya koma ya yi abin da ya manta to kuma abin da ya biyo bayan wanda ya manta ya mushe sai ya sake maimaita shi misali mutum ne in an wanke hannaye zuwa idan sawu yi zuwa gwiwan hannu sai ne ne kuma sai shafan kai Sosai ya manta da shafan kai sai ya wuce ya wanke tawaye to shi kenan sai ya dawo ya shafi kai ya shafi kunnuwa ya sake wanke sawu hmm, ya sake wanke sawu shi ne abin da yake nufi aida zalika wa ma ah, kuma ko da ma fuska ne ya manta bai wanke ba to kaga zai dawo ya wanke fuska ya sake wanke hannu duk da ya wanke da ya sake shafan kai ya dawo da shafan kai ya shafi kunnuwa sannan ya je ya wanke kafafun shi kawayensa wa in tatawala zalika idan ku lokaci ya yi nisa aka samu dogon tazara ba irin wannan lokaci ba maganan a a maimaita malam yace A ada hu faqat zai sake mai da wannan ne kawai saboda tsawon abin da aka samu lokaci wa in ta'ammada zalika in ko da gangar ne ya daina shafan kan ko wanke tsawon ko fuska ya tsallake da gangar yana sani ibtada alwudu a dole ya dole ya sake sabuwar alwala kullum Allah yakan yi afuwa ne a mantuwa ko rafkanuwa amma abin da bawa ya yi da gangan yanzu kaga in ka ƙara a ɗaya duka kuskure za ka gyara ka ƙara sujjada maimakon kai ɗaya kai kai biyu sai kai uku ba da ganga ba akwai hanyar gyara fatiha ana karanta ta sau ɗaya sai ka maimaita ta akwai hanyar gyara duk waɗannan abubuwa da ganga sai ka maimaita to sallah ta ɓaci an gane su in ƙyala zalika wa in kana ƙasalla fi jami'i zalika idan ko ya yi sallah a waɗannan abubuwa a ada salatahu abadan wa a wudu'ahu wajibi ya sake sallah da alola baki ɗaya domin sharaɗin ingancin sallah ne mene alola sharaɗin ingancin alola sai an yi tsarki abin da aka ce sharaɗi ne a wani aiki to idan baka aikata mashrut ɗin ba to aikin da ka ba tare da ta cika shara'in ba lalatacce ne hmm. shara'in wanda zai zo karatu to ya sa hula to kaga da ka zo ba hula sai a ce kwanir juya <laughs> na'am wanda ya zo da ita ya ce ne kila zufa ne ya dane shi san ana zufa yanzu ko Allah ya sa mu dace ta san shi sa hula yana daga cikin cikan muru'a eh, wato cikan kamala yana daga ciki shi sa kake ganin a duk lokacin da kuma mai baga-baga ne zai je waje mai mahimmanci da wuya ta ga ya je kan su hunto sai ya sa kaya na mutunci haka muke ciya da hausa mun ce wanda ya sa 'yar t-shirt ba shi da mutunci ba ne amma dai ba haushe in ka ya ce wato to ku cikin kaya na mutunci ka san manufar eh, ba ya zo a zuge ne ba domin shi musulunci yana duban ɗabi'u da al'adun al'umma in abu bai saba mashi ba to yana tabbatar da shi domin al'adunmu da shigo cikin sutura hmm? kamar kana neman aure ne aka ce mai son yan nan ya je ga waliyin ya san shi da wuya ka ga kasa irin waɗannan yan mannannin kayan ma ba ka da babban riga sai ka ji kana aranta har da kube saboda ka a ganka da kamala eh a ganka da kamala kamar liman ne shi ma sai ka ga da wuya ka ga yayi ta zuge ya zo masallaci ko ya sa hula hana sallah in ya zo ya kankata ta baya <laughs> Allah ya addabi amma wani zai zai ta wallahi liman din ma dan iska ne ko da ran abu na in na baran ne nan kaga ga kullum baso dai to da da amarya ta sani to in yayi amaryan ko a'a liman kai amarya ne eh na'am to Allah ya samu dace hmm. karatu yayi karatu sai dai abinda al'ummanka take ganin abu ne na mutunci to ka yi kokari ka tsare shi yanzu mun maganan zugewa liman a zuge ko liman da ƙananan kaya ai amu ne nan in ka je wasu ƙasashen su kuma wannan kayan shi ne na mutunci eh, ya sa shirt ya sa wando ya zuge da abin nan ya kawo ma kot ya ƙara a sama ya ma tsoke wuya da ƙyalle to ya gama haɗuwa daidai da bahaushe ne ya sa babban riga da ya ciki da wando ya karya ƙure ko ma ya ƙara da rawani ya gama haɗuwa musulunci yakan dubi irin waɗannan abubuwa amma yakan dubi adali shi ne wanda yake kula da waɗannan abubuwa al'adul mai wulka ba'ira wa yattaki fi galibi sada'ira wa ma hawa wa huwa fil'ayani ayani ya fituhu min murwa'atil insani mai tuhufa tuhufatul hukam yana cewa adali shine wanda yake nisantan manyan zunubai ba shi ba su abada sannan a rayuwarsa mafi yawan rayuwarsa zai tsaka tsantsan shi ma ya yi watsi da ƙananan zunubai sai aka ce hatta abin da aka halatta shine wa ma'ubiha amma wa huwa a ayani a idan dunan mutanen da yake zaune da su a cikinsu, su ya qaduhu yakan zan abin suka fi mu'atil insani a mutuncin dan adam saboda haka kaga malamai suka ba da bayani kamar cin tafiya ba hula kamar shan rake a titi ko wani abu kana tafiya kana waka eh, menene su suyan gishiri ne ko ne ne ya soyi motsin gemu yana watsa ya kau ya kau ko ko ka tafi kafa ba takalmi da shi haka kake yawo hmm? da dai irin su suka ce duka wannan in aka gani sai a ce kai ka ga wani fa ko takalmi wa da shi misali ko kuma ka ga wani fa ko hula mala Iman ne fa <laughs> ka san an jira ne liman ai kuwa to ai na san yanzu ne ba na gani inda nake zuwa karatu makarantar malam lawal umar tsohon liman makarantar masallacin malam abdul su a gaban liman ma a farhununa wanda ya zo bai da hula sai ya zai ɗauki hula ya sa yanzu ne na daina ganin suna aje hulina eh <laughs> na'am ce eh Hmm. Hmm. Hmm. a'a za ka maimaita farilla a'a gani nan zuwa idan akwai wani abu bayanta ita ma za ka maimaita eh a'a me muka ce ne wa in tsala zalika a in lokaci tsawo an ce za ka maimaita farillan ne kawai eh farillan kawai za ka maimaita ya zo masallaci wa in ka mislal madmadati wal listinshaqi wa masfil uzunaini to in kuma sunna ce fa a tuna baka ka tsallake kamar ka tuna ka manta baka kuskure baki ba ko ka manta baka shashshaka ruwa ka tace ba ko ka manta baka shafan kunnuwa ba fa in kana qariba idan lokaci bai nisa ba ka tuna ko da tunawarka fa'ala zalika wa lam yu'id ma ba'dahu sai ka zo ka shafi kunnuwan kawai ko ka shashaka ruwan kawai ka tace ko ka kuskura bakin ba za ka mai da abin da ke baya ba ba kaman fanali ba fa in tsawala fa'ala zalika lima yastaqbalu idan lokaci ya yi tsawo ko kila ma ka sallan ka ta gama to za ka aikata abin da ka mantan saboda sallah ta gaba an gani yanzu misali sai ka tuna a mun yi magaruba a shirkan da na abin nan ban kusa a baki ba wajen alola to kuma alolar ba ta baki ba Sai ka fita yanzu ka kuskama baki da niyan ka kuskama wanda ba ku ba an gani shi ba ala bai da wulani eh ma ba da hu فإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك ولم يعد ما صلى zai mai da abin da ya sallata ba kafin ya fuskuran ko kafin ya mai da abin da yake sunna abla an ya zalika sallan da ya yi kafin ya gyara alwalarsa ba zai mai ba saboda ba fa'ali ba an gani to bari mu tsaya nan kila tambayoyi ta karisa mana lokaci wa alaikum assalam na'am na'am haka Thank you. sai na an shaka kaba wanda da ke haura to kan mutum da wannan ruwan ruwa ne har sai na kama a rana wannan sai da wannan suka da wani da a lokacin mutum dawo baya gyara a to ban san wannan ba gaskiya abin da yake cewa mu mana kare yanda yake alwala sai idan ba ne roda wanda ne ya ko kullum za mu da ba ta da kamar da ne baya shi cewa yake na mutum ya manta wata gaba ba zai mai da gaban ba sai ya kammala alola sannan ya dawo ya mai da gaban ya wanke gaban haka kaje cewa ko to sannan in ya wanke gaban in farali ne shi kenan koko sai ya mai da abin da ya yi ina zuwa ko ba a yi wannan bayanin ba ce kenan? to me kake so ka ce a kai na Hmm. Mm. Eh. to suna kenan to farali ba yawwa shi ya ce wanda ya mance da wata gaba a to suna ce na'am da Allah dan dakata mu ji mai tambaya ko bayani a ba mu mujamadin daukewan haida ba domin mu mujamadin daukewan haida baya ba ta dama ta yi sallah sai dai yana ba ta dama ta yi taimama eh. biyar ko hudu eh. na gane wato abinda yake cewa mu ɗauki na farkon da muka yi magana a zuhud da la'asa sai ya zan al'adanta ya ɗauke amma kuma abinda ya rage rana ta fada bai wuce raka a biyar ba tambaya shine yake bayani shin ana nufin lokacin da al'adanta ya ɗauke ne bai wuce sauran raka a biyar ba ko ana nufin lokacin da ta yi wankan tsarki za ta iya yin tsalla ne bai wuce haka a biyan ba a ana nufin bayan wankan tsarki ne domin ai ba ta tsalla ba tare da tsarkin ba haka bayan wankan tsarki shi ne in za ta samu biyar to a zuhur da la'asar sun zama dole in ko ya zo ƙasa da biyar to ta yi tsarki ba a lokacin a ba ta yi tsarki lokacin la'asar saboda haka la'asar ne kawai lizin keta walaikun salam ban ji ba hmm. me zai hana ta sallah cewa yake mace ce take jin alamomin zuwan al'adanta ta ji maranta yakan rike in za ta yi al'ada sai ta ji ya rike to ta yi sallah ko ba za ta yi ba wajibi ta yi sallah ba ma wannan ba akwai matan da in za su yi al'ada ba kai tsaye yake fitowa ba akwai ruwan da yake gabatan al'ada sannan daga baya kuma al'ada ya zo shi ma idan ya zan cewa ana samun tazara tsakanin wannan ruwa da yake fita ya nuna mata alamanta shirya da kuma al'adan to ko yana fita za ta yi sallah illa ta yi tsarki ta yi alola ta yi sallah kuma in wata sallan ta zo bai daina fita ba za ta yi tsarki ta yi alola ta yi sallah amma idan wannan ruwa in ya soma fita bai yankewa sai dai ya da ya zama jinin al'ada to da ta soma ba za ta yi sallah ba an gane bambancin da nake nufi haka ma lokacin tsayawan ala akwai wanda ya kan ɗauke masu tsaf akwai wanda ba zai ɗauke ba sai dai jinin ya rika canzawa sai ya ɗauke to irin wannan ita ma idan yana wucewa ne daga jinin yana ɗan canzawa yana canzawa har ya ɗauke to ita ma da ana ɗaukan shi al'ada ina fatan an fahimta saɓanin wanda yake ita kawai ɗan yake ɗaukewa ita wannan ba haka ba ne wannan yana da alaƙa hatta jinin haihuwa mace ba ta daina sallah sai in ta haihu domin a ka'ida jinin haihuwa bai fita sai bayan haihuwa idan kaga jini ya tsinke yana fita mace za ta haihu to lalura ce ya fa ba yana cikin ka'ida ba ne to sannan akwai ruwan da suke ce mafaya ko yawwa idan yana fita shi ma bai hana a yi sallah e ba ta zama ba nifas ba ne wannan inda za ta kwana ta yi ni wata sai ta kwana ta yi ni yana fita alaman dai haihuwa kusa to wannan ruwa da yake fita bai hana sallah shi ma haka dai abubuwan suke gwargwado kuma mata dole ne su san waɗannan abubuwa domin su da alaƙa da shi na kai tsaye yawwa na kai tsaye wata matarsa ma har sai ta yi al'ada ta gama bai sani ba kuma ba za ta gaya mashi ba ko ba haka ba ne <laughs> wani ba auren kawai yake ba wata mata ta yi min kwamfilin ta ce malam wallahi mu muka shekara goma rabona da mijina kuma wannan maganan duk bai wuce sati a yau kwana takwas shekara fiye da goma shirya ya san tana al'ada ko ba ka yi ta wata ce yau faina al'ada to ina na sani <laughs> oh na'am na'am na'am haka hmm. na isha'i ne a tayi shi matafiyi yana iya bin jam'in kallar magari saboda magarib ba a mata kasam saboda haka ko da zai hada sallah ce yana iya bin jam'in magaruba duka sunna shi yake bi isha'i kuma yi ta ƙasa ne yayin da shi ne yanayin mazauni da ba komai a ɗaukar mun kai ba ka hannun magana wannan suke cewa Allah ya kara mu malin lafiya malamin Allah mutum ne yake ga mata guda hudu sai dai daga ciki ta samu ciki tana ta musu bayanin tsayayyen haihuwa ya kan ci Allah ya kawo har aka kai lokacin haihuwa sai Allah ya buɗa wata hanyar samun ta sannan da ya samu sai ya kawo ya tara ya ba kowanne naira dubu ɗari da hamsin ya ce in ma suna da su kashi to su ce da abin da ya yi su ne da man suka yi godiya daga bayan ta wannan mai su ta zo su ce to ya sun kayan haihuwa ne eh, shi ya ce a duk kudin da ya ba su biyayya ko su ya ba su biyayya har sai an tambaye shi wani abu shi ne ke cewa to don Allah malam eh, ya yi adalci a nan ko haka wato abin ya shafe ku ko? zai iya kasancewa ya yi adalci kuma zai iya kasancewa ya yi zalunci kamar a nan kafin a ce ya yi adalci ko ya adalci ba inda ba ita kaɗai ba ce so hudu ne kaga akwai wata da ke haihuwa bisa ɗabi'a idan sun haihu ya yake mu'amalantan wadda ta yi akwai wanda ba a kallafa mashi kuma bai kallafa matansa ya yi zani ko zannuwan haihuwa akwai wanda shi ɗabi'arsa ne duk wanda ta haihu zai mata kayan haihuwa shi an gane ne shi wani kuma shi a wanda yake da hannu, zai zai mata da kayan ba ko dan kuma zai yi ba dan abin nan yana idan kai a gaba wanda yake kalmar kayan haihuwa to ya yi arshi yawwa don ta ce saya mani adalci shi ne ya ƙi saya mata tunda bai sayan masauran amma idan yana masu in sun haihu ita kuma ga haihuwa ya zo yana in Allah ya kawo buɗi to da Allah ya kawo buɗi sai ya lale dubu ɗari shida eh ba an ce su hudu ne ba an ba kowa ɗari da hamsin cewa ya dubu ɗari shida saboda ya samu albarka ya ba zule ya ba gwamma ya ba dijan gala ya ba yar mai shinkafa nata dubu ɗari da hamsin hamsin ya kyauta haka ake so to amma wannan ai uniform ya yi da mai ciki da marar ciki bai sauke haƙƙin da yake masu na in ɗaya ɗansu sun haihu ba da haka in yana masu ita ma sai yi mata in ya inge mata ba bai daidai ba adalci yana nuna yadda ya ma 'yan kumbo ba haka nan kuma shingon mata haihu zai mata na ga kana ɗaga hannu da ƙarin bayani ne kayan haihuwa ba aka ke ko kome aka ke ne jariri ba dole ba biyan jakin kutu ko jariri yana zuwa da singileti ne ai in ka ji mace na maganan kayan haihuwa ai ba na jariri take magana ba Na ta take magana hikimin kayan haihuwa akwai hikima in ba kana mai iyalanka tufafi a kai ba saboda goyon nan yakan kashe masu tufa fitsari ai wani irin kemikal ne mai zafi shi yasa in kana da kyaure na a bayinka na karfe to in yara suka sunfafe shi da kulla shi fitsari kwana kan ɗan haka ɗan duk zai gwaguye ba ku gani? ai shi ya fi kashi zafi wajen bata abubuwa shi yasa kada ka je garin mutum ka mai da shi wajen tsullafe tsarinka sai ka kama shi da garu sai ka kayar da garu mala na yara ma ya lalata karfe bakin karfe balantana ginin tako ko ana maganan kayan da ake ma mai haihuwa ne kuma al'ada ce ta bahaushe galibi za ka ga wata yin ta haihu gidansu ma kawai kai kace an hado kayan toshi ne da su mai da su koda da turame kala-kala na? da wanda take akwai bashi a kanta tabiya? Ku hmm. hmm. shi da ya bayan ai ya san waye ba. Ko? Inda ba wani ƙaddara na Ubangiji ba, magidancin da zai samu kuɗi ya zame dubu ɗari shida ya ba matan shi yanyana musu su hudu sai kasan suna shanawa eh wani irin banki ba mai yawa ba ga abu ɗarara ko kuru-kuru wani akan dubu goma ba sai an yi tashin hankali ba ba ku ne mazan ba mu ne maza in mun san kanmu amma mutum ya ɗauko dubu ɗari da hamsin ko kana bin shi dubu ɗari ne ma misali ya ɗauko dubu ɗari da hamsin ya ba wannan ya ɗauko dubu ɗari da hamsin ya ba wannan har su hudu haba ai namiji ne namiji ne tsakani da Allah a lokaci ɗaya ya ba su sama da rabin miliyan ya ce inda bashi gayi nan in ba bashi a hidima kai ka san ba ran nan ya soma ba duk wanda ya haka to ba nan ne ya kafa alƙalamin yi ba sai dai kila ya yi kaman shi ko bai yi kaman shi ba amma ya saba yi ya yi haka muke kala-kala eh, wani sai dai ya cinye mata saboda tsaban mugunta ya lallade ta ya cinye maka jari yana son ta miƙe ya sace karya ta kaji wani ma haƙi rami yake da ya ga za ƙarfi sai ya karya ta wai kacce kan ta bokare sai dai mun fara kai ala Thank hmm. you. aiki ya sa muka ansa tambayan ta mahanga biyu shin duk wanda ta haihu a matansa yana musu haka? koko baya masu idan yana masu to shine muka ce bai yi daidai ba in ko baya masu to kaga su ma sai sun haihu yana cikin mashi bai masu ba ita ma ba za ta ce sai an mata ba za ta ce sai an mata ba kuma alamomi wallahu a alamu irin mutanen nan ne masu bushasha za ka iya samun shi yau bayi da shi gobe yana da shi kasan wani shi bai yadda da talauci kuma bai mai da kanshi matsiyaci Allah bai yi shi matsiyaci ba in dai ya samu kowa sai ya sani kuma in bayi da shi zai fito ce ba da shi ba to akwai irin waɗannan masu kan gado tsana da kan gado wani ko yana da shi ba yi da shi ba za ta sani ba kwatolan su kenan kuma suna da yawa ba sa son matansu ta san su. ta fitanen ya ne sai ta fitine ne to ka jefa kanka cikin tarko domin in kai rantsuwan duniya ba ka da shi ba za ka yi ba domin ta san kakan hidima to ina kake samowa da rana tsaka ba ka da shi ka ce ba ka da shi zai ta ce ya daidi saboda ba ta san ka ba sai ta san rashinka ai ba za ta yadda ba to ba mun ce ka je ka buɗe akawunt ɗinka ka ce duba ki gani ba haka nake nufi ba amma in ka yarda da imaninta ba aibi ba ne ai eh, wata in ta kyalla ta ga miliyan ɗaya a akawun ɗinka to sai ta ta maka da hankali wata nake amma mata wallahi ita ma ke kwantamar ɗin mijin a kan dukiya eh, ya ce za a yi ka ta ce a'a wata ya ɗiba ya ce ai shagali iri kaza ta raba biyu ta koye ta san halin shi shi ɗan a ci yanzu ne kawai kuma gobe a yi zonu wani fa in ya samo dubu ashirin ya fita bai da ko ana ba na abinci amma in ya samo dubu ashirin sai ya haɗo da kaza <laughs> ba abin da ya dame shi ala kai mu gobe kawai

wato yana cewa wani lokaci kakan yi amma abin ya zo ba ka da shi wasu sai su je su ci bashi ina matsayin irin wannan wani lokaci magidanta mu muke kashe kanmu da kanmu ya kamata zamantakewanmu da iyalanmu ya kasance akan bayyanannen manufa mutum yana da iyali hatta wannan ɗin da muke magana ƙaddarajin haihuwar in an yi yana yi amma ya kamata ya zama wadihan cikin al'amuransa wadda kowa ta san haka in ina da hali duk wanda ta haihu zan mata kaza amma wanda duk ta haihu ba ni da hali la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abinda yake dole zan ƙoƙari in yi amma ta nafila ko ihsani to Allah bai ce dole ba ta rubuta ba ko amma ba za ba. shi wa wurin mu ko yan muwa da bora shi na wajen wuce ne gani ta ko halin baka wannan kuma inda yanayi a yi in babu a cikin halin da ake kuma ta ga halin da ake ciki a wajen yan uwata amma kuma an ga halin ya yi kyau raga dole a tama da hankali dole a tama da hankali ya kamata a zan akwai rayuwa wanda yake bayyananna tsakanin ma'awa kuma ta amana a ce matan zuciya sai ka zauna lafiya kila ma sauran su hada su yi su ce yi mata amma kaka mu ai akwai irin waɗannan mata akwai su suna nan cikin aljanna ya cikin aljanna mana ba Allah na son mai kyautatawa ba ba a hasinu inna Allah yuhibbul muhsinin to Allah ya yafe mana mu dai mu ɗan dai jatta gidajenmu don wani shi ke so san zuciya kuma ya ce ba ki da kirki a komai ta kasan ji mata na kwanakin cefa ne ko a jirgin wani sai ya yi kaza sai ya yi kaza akwai masu yin hakan amma idan suka san kana da gaskiya kamar da duk wani rahama ta zo ka kwaso wani garge a jirgin wata wata ba za ta yi korafi ba ta san hakan na aukuwa ma a ɗakinta Yawwa. amma in ka zan kana tattara abubuwa sai za ka je ku san nan ka yi wallahi sai Allah ya tona asirinka sun gane kuma ba za ka zauna lafiya ba saboda haka sai mun gyaggyara mu ma alal haƙiƙa Yawwa. wani a bayyana ma yake yi ko shi ya nuna isa to ai zalunci ba yi da daɗi kuma wanda ka zalunce shi ya haƙuri ya haƙuri sai Allah ya saka mashi ko kuma ya mai kai gobe tsamiya ta juye da mujiya za ka yana aukuwa Allah shi kiyaye mu Allah ya kare mu ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو